نسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته goma ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna kan aya ta ɗari da aya ta hamsin da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratu alfurkan wanda yau muna darasi na goma a wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan gari na kumo abubuwa local government jihar gombe najeriya za mu tashi a daidai gabar magana da allah ce wa huwa lalli khalaqa min al-ma'i basharan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الله تبارك وتعالى شين يا حليتا من الماء دغروا انا نفن ruwan وتمني يا ya halicci a cikin mutane akwai ya kasa su kashi biyu mabuta saba imamu azamar shari a cikin alkashaf ya ce zawi nasab wato maza wanda ake danganta ‘ya'ya zuwa gare su wane ɗan wane wance ‘yar wane ba a danganta ɗa zuwa ga uwarsa wa sihiran zawatu sihir bisot yana nufin mata kawai ka ce Allah shi ne ya halicci ɗan adam namiji da mace da ruwan mai shi kenan zukuran wa'inata yusahiru bihinna kamar yadda Allah ya ce fa ja'ala minhu zawjaini الذكر والأنثى أي فجعل من الماء الزوجين الذكر والأنثى daga diban mani Allah ya fitar da namiji ya kuma fitar da mace wa kana rabbuka qadira lalle Allah ubangijinka mai iko ne haizu khalaqa min an-nutfati al-wahidati basharan naw'ayn ta yadda ta digon maniyi ya halicci nau'i biyu na mutane ya halicci mace ya halicci namiji lalle Allah mai iko ne akan komai tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da Allah ya faɗa a cikin wata aya alam yaku nutfatan min maniyyi yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az duka ne ma'anar wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira jiya mun fara tattauna kan matsala guda wannan matsala ita ce ibn al-arabi al-maliki yayi bayani dangane da wannan aya yace wan nasabu ibaratun an khalt al-ma'i bayna adh wal-unsa da Allah ce nasaban abin da yake nufi haduwar wato ruwan maniyi tsakanin namiji da mace ala wajhi shara mana a haifi mutum a bisa hanya ta shari'a yace fa in kana bi ma'siyatin idan har an haifi mutum namiji ya hada maniyinsa da wata mace amma ta hanyar zina yace to kana halkan mutlaqa ya zama halitta ne kawai walam yakun nasaban muhaqqaqa bai zama nasab din da ake faɗa ba wanda za a ce wane dan wane don a shari'a ba a cewa wane dan wane ne in ba ta hanyar auren musulunci ya haife shi ba duk wanda ya je ya yi da mace ya sadu da ita har aka samu ɗa ko ɗiya to ba a danganta wannan ɗa ko ɗiya zuwa gare shi saboda ba za a ce ubansa ba ne don kuwa ba ta yin shari'a aka same shi ba wannan kauli ne cikin maganganun malamai a da baya mun yi magana akwai waɗanda suka ce idan har an tabbatar da maniyinsa ne ma'ana shi ya sadu da matar shi kaɗai kuma aka haifi biyar ko ɗan to za a iya danganta shi zuwa gare shi amma wanda ba za a danganta shi zuwa gare shi ba shine matar da take yawo take bin maza da yawa ba za a iya gane wannan mani na waye ba ne a cikin maza karuwa kenan ba za a iya sanin cewa wannan dan waye ba ne a cikin maza guda ashirin ko talatin ko arba'in da ta sadu da su to amma duk da haka wasu suka dage suka ce a'a ai maganar a danganta ɗa zuwa ga uba shari'a ce take iya danganta ɗa zuwa ga uba idan an same shi ta hanyar aure na musulunci shi yasa ya ce wannan kwata-kwata duk zina ko ɗiyar zina ba za ta shiga faɗin Allah ba ƙarƙashin faɗin Allah harimat alaikum ummahatukum wa banatukum ba da Allah ya ce an haramta muku iyayenku kuma an haramta muku wato matanku ƴaƴanku ai wannan ba 'yasta bace to shine sai ya ce mazal da muka fara tattaunawa menene hukuncin mutumin da ya yi zina da mace sai ya haifi ya mace sai kuma ya ce yana so ya auri wannan ya suka ce eh ibn al-arabi al-maliki ya ce e zai iya aurenta me yasa ai ba yarsa bace kun gane matsalar ya yi zane da uwarta aka haife ta bayan shekaru yarinya ta tasa sai ga yana so ya aure ta sai malamai suka ce eh, zai iya aurenta saboda ai ba yarsa bacci ta shari'a saboda binta hune min zina laysat bintan lahu fi asahhi alqawlayn li ulama'ina a bisa zance guda biyu da inganci sun maganin guda biyu wannan yarinya ba yarsa bacci me yasa ai ba yarsa ce ta halal ba ya ci gaba da cewa idan lam yakun nasabun shar'an fala sihra shar'a in har babu dangantaka ta shari'a a danganta wani zuwa ga wani a shari'ance to kuwa babu sarakuta ba tunda wannan ba ba za ta zama yarsa ba tunda ba a shari'a ta samu ba da haka zinan da ya yi zinan da ya yi ga uwarta aka same ta wannan zinan ba ta haramta masa abinda Allah ya halatta masa na ya auri wannan yadda ba ta ba tunda ai shari'a ta halatta ma duk yadda ba taka ba ai za ka iya aurenta tunda ba yarsa ba ce idan an yadda cewa ba yarsa ba to wannan yace fala yuharrimu zina Binta ummin wala umm bint zina ba ta haramta yar wato wata uwa haka kuma uwar wata ya idan mutum ya yi niyyar aure wannan ne abin da ya faɗa imamul qurtubi a cikin tafsirinsa shi ma yi bayani yace ikhtalafa al-fuqaha fi nikahi ar-rajuli ibnatahu min min zina malaman fiqhu sun yi sabani akan halaccin mutum ya auri yarsa amma ta zina yarsa ta zina ko kuma ya auri yar uwarsa ta zina wance yar uwarsa ce kamar a ce kanwarsa ce kamar a ce yarsa ce amma ta zina kamar yayin ya za ta zama kamar kanwarsa amma a zina misali ma'ana akwai ƙanwarsa ta halal yar gidan mamansa ko yar gidan mamansa wanda ya girme ta ko kuma yar gidan mamansa wanda ta girme shi wannan ta halal kaga wannan ai ba aure tsakanin su uwa ɗaya uba ɗaya misali ko uwa ɗaya to idan aka samu wata ta zama kanwarsa amma ta dalilin zina ne ma'ana kamar ya sadu da a mai kirin kenan za a ce ta zama kanwarsa amma a zina an gane bayanin? yar bypass ko? <laughs> yar uwar bypass kenan ko kuma a ko yar uwarsa ko kuma yar ɗansa yar ɗansa ne amma yar ta zina ce amma yar ɗansa ta zina jikarsa ce shari'a kaga asali mutum bai zai auri jikarsa ba to amma idan ta zama jikarsa amma ta hanyar zina kamar misalin ɗansa ya je ya yi zina da wata ya haifi yar ya halatta ya aure ta ko bai zai aure ta ba ko uwarsa mahaifiyarsa ta je ta zina sai ta haifa masa kanwa shin wannan kanwarsa ce ta shari'a da ba zai iya auranta ba a dunkule abinda suke so su ce duk mutumin da ya yi zina da wata mace sai aka samu ya tasa amma ta zina ya ta aure ta don ko ba yarsa ce ta shari'a ba haka duk wanda Allah ya kiyaye mahaifiyarsa ta yi zina sai ta samu ya wannan yar sai ta zama ka ce saboda mahaifiyarka ce ta haife ta amma ta hanyar zina a asali a shari'a ba yadda za a yi mutum ya auri ƙanwarsa uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa uba ɗaya to amma yanzu wannan ƙanwarsa ce ta zina zai aure ta suka ce zai aure sa, saboda ai ba ƙanwarsa ce ta me ba ta shari'a ba haka kuma ɗansa sai ya yi zina ya haifi 'yar zina asali abin da muka sani ba yadda za a yi mutum ya auri 'yar ɗansa ‘yar ɗansa jikarsa kenan to sai ɗansa ya je ya yi zina sai ya haifi ɗiya amma ta zina sai uban ɗan ya ga ‘yar ta masa yana so zai aura imamul ƙurtubi ya ce malamai sun ce zai iya aurenta don me don saboda ai ba cikinsa ce ta shari'a ba wanda karatu yana da nauyi amma dai yanzu an gane bambancin na shari'a da na zina ko to sai a tambaye ka a ce wai meye dalilin da ya sa shari'a ta ce ba za ka auri yarka ba saboda ai yarka ce maniyinka ne kuma a shari'ance musulunci ne ce ka auri wata duk wacce ta auri wata aure na shari'a ka haife ta ba za ta aure ta ba haka kuma mutum bai zai auri jikarsa ba 'yar ɗansa ko 'yar siyarsa ta shari'a wanda a hanyar shari'a aka same ta su malaman da suka taba kan wannan abun kawai sun rufe ido kawai duk ɗan da aka same shi kawai bai da uba ba ubansa ba ne kawai wannan ne za a gan shi ba uban shi ba ne ta tunda kai ba ubansa ba ne ko kuma kai ba ubanta ba ne ba to daman waccar ma da ka je ka auren budurwarsa ai dan saboda ba kai kai ba ba yar ka bace ba yar uwar ka bace a shari'a da ka yi halatta ka je ka aure ta kuma suka ce yanzu waɗannan 'ya'yan babu su a cikin waɗannan ayar annan ayar da Allah ce hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an na bainal ukhtaini illa ma qad suka ce baya ba sa cikin waɗannan gaba daya tunda ba sa cikin wannan gaba daya ai khalas shikenan mutum zai iya aura Suna tare da ni fahim malamai suka ce a cikin waɗannan maganganu wannan ra'ayi yana da ƙarfi ƙwarai da gaske cewa anna zina la yuhadrimu bihi wato halal zina ba ta haramta halal asali halal ne ka aure duk yadda ba taka ba to tunda an yadda wannan yar ba taka bane a shari'a za ka yi auren ta kenan ce fa Bintu min zina laysat bintan lahu shar'a yassa ta zina ba yassa bace a shari'a kuma malamai duka sun yi ijma'i gaba ɗaya cewa ba za su shiga cikin faɗin Allah yusikumullahu fi auladikum ba ta cikin auladikum wannan yar zina din ba ta cikin auladikum lizzakari mislu haddil yini kamar yanzu misali mutum ya je yayi zina da mace a samu ɗaya bayan ya faɗi ya mutu a zo raba gado a shigar da wannan yar zinan cikin ƴaƴansa a raba musu gado tana ciki me yasa ku ba ji ba yarsa ba ce ko sai shari'a tunda kuma yarsa bane ba ta ya halatta sai aure wacce ba yansa ba amma dai akwai nauyi kwarai da gaske ina fata na fahimta to a ƙarshe a Muhammadu Lamini Shinkiti a cikin littafin Abuwa Ulbayan bayan ya kawo ya ce ya eh, mun ji malamai sun yi wannan bayani Allah ya musu rahama Ya ce amma magana ta Allah magana ta gaskiya abinda hankali zai kwanta a kai shine wannan gaskiya bai kamata mutumin nan ya auri wannan yarwa yace akwai dalilai guda biyu dalili na farko kaunuha makhluqatan min ma'ihi makhluqatan min ma'ihi yanzu in mun dubi wannan yar ta tsakani da Allah maniyin waye ko da ba aure ne na shari'a ba amma maniyin na waye nashi ne wannan yar ta sace amma ba a shari'ance ba to an halicce shi ne da an halicce wannan tsiya da ruwan maniyinsa kuma za ta yi kama da shi dole akwai wani shibhan suriyan yaya akwai wani kama saboda kamar wani abu ne ya fito daga jikinsa kuma ya zama kamar ɗan shi kuma ya zo sake aurenta za kuma ta yi kama da yasta ta shari'a ma ba mamaki ka ga kamar su ɗaya da yarsa ta ne ta shari'a wannan wata karfar kama tsakanin uban da ɗiyar da kuma ƙarfar kama tsakanin ɗiyar da ‘yar uwata, wanda aka same ta ta shari'a wannan sai zai sa bai kamata ya aure ta ba gaskiya abu na biyu suka ce ai bai kamata ya ji daɗi irin daɗi na aure da wani abin da shi ne sababin samuwarsa a duniya ba yanzu wannan yar fa kai ne sababin zuwanta duniya ko da ba yakka ce ta shari'a saban Allah kai ka samar da ita sannan kuma sai ka je ka aure ta kai ne sababin zuwanta duniya daga jikinka ta fito kuma ka je ka aure ta shari'a ba ta ce mutum ya yi nadama in ya aikata laifi ba suka ce to irin wannan aure babu nadama a ciki ya za ka yi ka je ka yi zina da mace ka haifi ɗaya da ita kuma ka je ka aure ya kuma wai a ce wai ka yi nadama akan wannan zunubin da ka aikata wannan damu alama fata wanda ya to Allah ya ƙuda ila zambin fi ma baki min umrihi babu shi a cikin wannan aure babu wani nadama ya zaka yi ka aure yadda kai ka samar da ita ta hanyar sako kuma ka zo ka ce mana kai nadama kuma rukuni ne min arkani tauba rukuni ne daga cikin rukunan tuba don haka ba zai taba dacewa ba mutum ya zo ya haifi ya ta zina kuma ya zo ya aure ta don ya saba wa ainihin wato tunani mai kyau da kuma ainihin wato tsantseni da sanin ya kamata ina fatan muna fahimta to wannan dai shine abinda malamai suka faɗa idan koma cikin tafsirin Imam al-Qurtubi akwai bayani haka cikin Adwaul Bayan na Muhammad al-Amin Shinqiti akwai bayani wancan haka suka faɗa kuma garshe dai ga abinda malamai suka rinjayar kuma ni ma dai da nake ta muku wannan bayanin a ƙarshe dai wannan ra'ayin ya fi ɗaukar hankali na cewa kada a aure ta a haƙura ne mun yadda ba yarsa ba ce amma dai akwai babi na tsantseni da ainihin wato kyama bai kamata mutum ya yi irin wannan ba kuma wani abu mamaki kun san cewa haka ɗin yana faruwa ko ana ba da labari cewa wani ya taɓa zuwa ko da yake wannan shi esta ne ta shari'a aka samu matsala ya je irin masu aure in ya je cirani ya aure a can ya kara gaba ya aure a can ya kara gaba yan cirani ya je can yawon ci ranar sai je auro wata mata ya mata ciki ta haifi matiya ya ƙara gaba ya rabu da ita kawai bai sake waiwayar ta ba bayan shekaru masu tsawo ita ma ta shiga yawonta na duniya shi ma ya shiga can sai suka je kuma suka don Allah da iko sai ya ganta yana santa ita ma ta ganshi tana so yaya aka yi aka yi nema da komai irin da ya neman aure na zamani da ba a fiye wani bincike mai tsawo waye iyayenka waye asalinka ba ita kawai a wajenta ubanta ya auri mahaifiyarta ya tafi kawai ya bar su ya zubar da su da aka bata san waye ubanta ba kawai ya tafi ya aure auri uwarta kawai ya tafi ya barta da aka ba a yi wani dogon bincike ba kawai ya aure ta bayan ya aure ta ashe ba a sani ba yarsa ya aura suka ɗauki lokaci mai tsawo har da haihuwa yaya aka yi bayan shekaru masu tsawo sai aka zo za a je ganin gida da bincike ya za a yi sai ta fara tunanin cewa ai ita dangin wata ma a gari za su ce to ai shi ma asalin su dan gari ba ne ta dauke ta ya tafi da ita tiryam tiryam tiryam tana mai kwatance sai ga unguwar su ne ce to ashe ma kusa da kusa muke shi bai sani ba tana kwatanta masa tafiya tafiya tafiya har ta kai shi gidansu i ana shiga gida mata suka ce a'a to ya aka yi baba da ɗa da ɗiya sai ce a matarsa ce ba aka ce a'a ai yarka ce kuka ihu kuka ya aure yarsa fa inna lillahi da haka in kun tafi yawon cirani kuka zubar da yaya don Allah ku rinka neman su ba kwa zuwa ko Allah eh, amma yanzu duk da aka faɗi wannan abun kun kyamace wannan malam kun san cewa zamani ya kamu da rashin tsoron Allah da akan samu mutanen da suke kebanta da yayansu a kama uba malam ya mai da yassa matarsa ni din an kama wannan kesin yarinya ta kira ni tana kuka cewa ubanta fa ya mayar da ita mijin matarsa ma'ana ya kori uwar ya ce ta dawo ɗakinsa su ci gaba da kwana kuma ya sadu da ita kuma ya mata ciki ya je ya zubar da cikin ya je ya daɗa ɗirka mata allura yadda ba za ta sake ɗaukan ciki ba wannan abun bakin ciki da me ya kama akwai wanda aka samu yana saduwa da babbar yarsa sauran ƙananan kuma ya ba wa makocin su ce kai ma ga wannan da kyau ne wallahi malam saboda tsabar dabba ne shi da yusi mara kishi ya ɗauki babbar ƙananan kuma ya ba wa makocinsa ya kuma kori uwar to a nan gurin abin da nake faɗa shi ne saboda yanayi da canjawar zamani ko da yasta ce a rinka dai kulawa barin iyaye da 'ya'ya mata musamman mutumin da ba a yadda da tsoron allansa ba akwai haɗari kwarai a bar mai gida da yara 'yan mata a gida daga shi sai su a yi haƙuri magana ba ta da daɗin faɗa amma tun da al'amura na rashin kirki suna faruwa to ya kamata mu yi taka tsantsan uwa ki rinka ɗebe ƴaƴanki ki tafi da su na'am shi din ma ƴaƴansa ne amma shedan shedan la'anan ne yakan iya sa mutum yi sha'awar ƴarsa wal iyadu billahi Allah ka kare mu kamar yadda kuma an samu namiji mutum da, da ya je sadu da uwarsa duk a cikin wannan al'umma mutum ya je lalata da mahaifiyarsa wal iyadu billah Allah ka kare mu wa ya'buduna min lahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum Allah ya ce waɗannan kafirai suna bauta wanda ba Allah ba abin da zai musu amfani ba zai shiga da su wa ya'buduna min lahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا Allah ya ce waɗannan kafirai daman muna magana ne akan ɗabi'arsu na ƙaryata Allah da ƙin yadda da hukuncinsa wa ya buduna min dunillah suna bautawa wanda ba Allah ba gumaka irin gumakan da ba za su iya cutar da su ba ba za su iya amfanar da su ba za su iya cutar da su ba abin da ake nufi ka zo kana bautan ice da icen nan bai isa ya cuce ka ba ka zo kana bautar dutse dutsen da bai isa ya cuce ka ko kuma ya amfanar da kai ba wannan rashin hankali ne bai da karfin cutar da kai bai da arzikin amfanar da kai to me amfanin ka bauta masa Allah ce kash wa kana kafiru ala rabbihi zahira lalle kafiri ya kasance mai neman taimakon shedan ne akan ubangijinsa abinda ake nufi shi kafiri yakan hada kai da shedan mu'inan li shaitani ya taimaki shedan wajen saba ubangiji kafiri yana taimakon rundunar shedan yana taimakon ma'abuta kiyayya da Allah shaidanu na mutane da na aljanu wajen saba Allah tabaraka wa ta'ala wa kana al-kafiru ay mu'ina lishaytani wa hizbihi min al-kafarati ala adawati Allah wa rusulihi shine ala rabbihi zahira wannan shine fassara da tafi kowace fitowa fili mana shaiɗan ai shi kafiri yana taimakon shedan kafiri ya taimaki shedan ba ya taimaki shaidan da ƙungiyar shaidan cikin 'yan uwansa kafirai wai don a saba wa Allah kuma a ƙi abin shari'a da Allah falkafiru min hizbi shaitani yuqatilu fi sabilihi awliya Allah shi kafiri yana cikin ƙungiyar shaidan yana yaƙi wajen yaƙar waliyan Allah ya hana su bin Allah فالكافر إذا يدين الشيطان وحزبه في سعيهم yana taimakon shaidan da ƙungiyar shaidan wajen ƙoƙarinsu wai don kalmar Allah ta zama ita ce a ƙasa ba ita ce a sama ba wannan shine abinda ayoyi na alkur'ani suka tabbatar wannan fassara ɗin alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah su dai masu imani suna yaƙi saboda Allah amma walladina kafaru ya fi sabilit taghut yace faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa da haka wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira lalle kafiri mai neman taimakon wani ne dan ya saba ubangijin tabaraka wa ta'ala az-zahiru a larabci ana nufin al-mu'inu mai taimakon wani والملائكة بعد ذلك ظهير ذاك كلمة ظهير تنا لهم معين قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين إن جاء دم أي قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون معينا للمجرمين كنا الظهير ينا لهم المعين وكان الكافر على ربه ظهيرا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون كافري سرقي والسبا الله با alloli suka watsar da ubangiji a matsayin Allah suka riki wasu allolin aliha jam'i ne na ila la'allahum yunsaru wai ko don za su taimake su la yastati'una nasrahum nasarar hum lahum jundun muhdarun ra'ad bayan Um, kalmar jund ana nufin runduna ta kafirai suna yin yaƙi don kare gumakansu wa an ta kuma suna ba su kariya mana ɗabi'ar arme ne ɗabi'ar mushriki ne ɗabi'ar kafiri ne zai iya zubar da jini ya yi kisan kai don ya taimaki addininsa na kafirci shi yasa aka ce mai taimakon shaitan ne da kungiyar shaitan don gaba da Allah kamar yadda Allah ya ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi kaga aduwan lillah makiyin Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwan lil kafirina sai ce makiyi ne shi ma Allah ga kafirai ويوم يشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون أعداء الله أنا أنا نفن كافرين Allah zai kora su wuta saboda su arna ne su kafirai ne kuma sanannen abu ne don mutum ya yi gaba da Allah wannan gabar ba ta isa ta yi tasiri akan Allah ba wane mutum da duk duniya da duk halitta za su yi tarayya wai wajen fada da Allah da gaba da Allah wallahi ba su isa cutar da Allah ba da kowa fakiri ne a wajen Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu kuwal gani hamid ya ku mutane dukan ku ba ɗaya fakirai ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma bukata ne ba wani halitta da baya bukatar taimako a wajen Allah to me neman taimako a wajen Allah don ya gaba da Allah ya yi shi mai wani abu a'a bai isa ya masa komai ba shi yasa Allah tabaraka ta'ala tabbatar da gajiyawarsu sun riki gumaka da ba za su iya taimaka musu ba la tamliku lahum nasran ba za su iya taimakon su da komai ba ba za su iya agaza musu da komai ba ba za su iya tallafa musu da komai ba kuma sun mai da su ainihin wato wasu ababe sai mai Allah ya ce malam wama arsalnaka illa mubashiran wa Ulma qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa illa man sha'a an يتخذ إلى ربه سبيلا الله يتي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أي بم أيقوك بيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم aikinka da muka aiko ka shine kalama mai bushara kuma mai gargadi aikin manzan Allah abu guda biyu ne yayi bushara ya kuma yi gargadi bishara ga duk wanda ya bi Allah zai shiga aljanna insha Allah gargadi kuma duk wanda ya saba wa Allah ya tanadi wurin zaman sa a jahannama da haka aikin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi bayanin cewa ga wanda ya bi ni yana da aljanna ga wanda ya saba mun kuma yana da wuta mubashiran bil jannati liman ata Allah mai bishara ga aljanna ga wanda ya ba Allah Allah samu ciki yace ya ku mutane na kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba dukan ku gaba ɗaya ba wani da zai shiga aljanna ba sai wanda yake kila wa man ya ba rasulullah suka ce ya manzo Allah waye zai ke shiga aljanna yace man da dakhala aljanna duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna wanda ya bi manzon Allah ya bi sunnar manzon Allah ya bi shari'ar manzan Allah ya bi karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi salama ya zama ahlus sunna na kwarai to zai shiga aljanna me ma'ana ahlus sunna wanda yake bin annabi sau da gaba to zai shiga aljanna wa man asani wanda ya saba mini ya kibi na ya kibin addini na da shari'ata faqad aba to wannan yaki da ka wannan sakamakon sa zai shiga wuta da ka manzan Allah mai bashara ne ga muminai nazira ne lil kafirina wanda ya bi shi ya shiga aljanna kuma shi annabi mai gargadi ne bai ne zai azabin shadid nan gaba da azaba ga ta nan gargadin da yake yi fa yanzu yanzu ne in ka bi zauna lafiya in baka bi ba mutuwa tana kanka zaka gamu da ainihin wato azaba qul ma as'alukum alayhi min ajr ga ya musu ya Allah ni bana tambayan ku ku bani lada mana an hadal balag wa hadal inzar wannan wa'azi da nake muku wannan fadakarwa da nake muku ni ban tambaye ku ku biya ni ba asalin wa'azi kyauta ne da ka ya zama wa'azi duk duniya a shari'ar Allah kyauta ake yi ba aikin kuɗi ba ne gargaɗi da jan kunnen mutane aiki ne na neman lada aiki ne na samun matsayi a wajen Allah aiki ne na annabawa duk wani annabi da ya zo ya wa'azi ba wanda yake biyansa aiki ne na Allah yake da haka ma duk malami shi ma idan zai yi wa'azi to wa'azi daban sana'arsa kuma daban kada mutum ya lalata addininsa da neman duniya kada mutum ya mayar da harshensa shine laujensa mana ya yi amfani da bakinsa ya kira mutane zuwa ga Allah alhali ba Allah yake kiransu ba yana kiransu ne zuwa ga me za a bashi aljihunsa wannan ya wayi gari babu ikhlasi kira ba dan Allah yake yi ba kuma duk lokacin da aka wayi gari abinda ake yin sa dan Allah aka dawo ana yin sa dan wani Allah to baya albarka kuma baya amfani kuma ba biyan bukata uwa uba kuma akwai azaba ran tashi alkiyama dan an wayi gari ana aikin Allah ne a ido amma a zuciya kuma aikin duniya ne don haka sai aka samu salaf magabata na kwarai suna karantar da mutane kuma suna aikin suna sana'arsu shi ma malami ba laifi ya karantar ya je ya yi aikin gonarsa ya karantar ya yi malantar makarantarsa a bashi albashi ya ci gaba da da'awarsa yana da kasuwarsa babu cin karo tsakanin wa'azinka da kasuwarka wa'azinka da gonarka wannan wa'azi kana ta shirya da mutane ne ka samu lada a wajen Allah kai ma ka yi koyi da annabawa manzo Allah ya yi wa'azi ya karantar kuma ya je ya kiwon dabbobi annabi lutu ya koyar ya karantar kuma ya tafi gona ya saro itace na abincin da zai ciyar da iyalinsa zala ya je ya yi kasuwanci a ƙasar sham kuna na khadija aslan ba shi cewa aka yi ma haramun ne ci sadaka baya ba shi kamar duk lokacin da mai da ya waye gari yana da awarsa ne yana jiran waɗanda yake koyarwa su yi masa wani abu to an samu matsala idan su suka ɗauka suka baka ba tare da ka roƙe su ba wannan rizqun saqahu Allahu ilayk arziki ne Allah ya baka amma ya zama kana karantar da su ne kana musu fatawa ne dan su baka akwai matsala fa wata rana za a samu kaucewar hanya kuma abu ne sananne duk wanda yake mika maka yana baka kana karba yana baka kana karba to baka isa ka tsawatar masa ba to wannan shine hikimar lalle ne tunda al'ummar da kake koyar da ita ba ta san muhimmancin ka da za ta iya karo-karo ta rufa ma asiri ta ɗauki nauyinka ta taimaka maka ba a mutunci to kai kuma sai ka mutunta kanka imam bukhari malami ne mai karantarwa duk in zai je gari yana tafiya da kullin jarinsa sai ce a garin nan waye ƙwararren ɗan kasuwa akan kan waye kwararren ɗan kasuwa akan dabbobi waye kwararren ɗan kasuwa akan yadiddika sai a ce wane da wane ya ce masu amana ne sai a ce e sai ce musu ga kuɗi na ni almajiri ne na zo karatu zan zauna a garin na shekara biyu shekara uku don haka a juya mun kuɗi na duk wata shida a zo mai lissafi za mu yi ba. duk abin da aka samu na riba to a zo sai a raba biyu a ɗau rabi a bani rabi in ci in sayi littafi in yi abin karatu in ce miki ɗalibai na haka imamul bukhari yake imamul lais ibn sa'ad al misri babban malami ne matsayinsa ya kai imamu malik a misra amma kuma babban mai kuɗi ne a tajiri ne sayyidina usman a tajiri ne sayyidina abubakar a tajiri ne abubakar kaya yake sayarwa tsummo kara ya ji duka kaya su ne sirina usman international businessman ne shi kaya yake oda daga waje ya kawo su kayan abinci da duk kayan da ɗan adam yake iya bukata duk usman yana yi ali bin abi talib ya zo a riwaya har da koyan dako ya shiga ya sauki kaya an biya shi ali bin abi talib ya yi kiwo Ali bin Abi Talib sayyidina Umar ibn al-Khattab dan kasuwa ne yana da shagonsa a Madina da shi da wani makocinsa a cikin mutanen Madina yace kunna natanawabu nuzula inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wajaru limin al-ansar muna yin canji yau in je gurin annabi in ji hadisi makoci na kula mana da shagon mu gobe kuma shi ya zo ya ji hadisi ni ko in kula mana da shagon mu wata rana hadisi ne aka faɗa ya ga bai san shi ba ya ce ka ba abin da ya sa ban gane wannan hadisin ba illa as-safaqatu bil aswaq hada hadar kasuwanci da nake yi kaga waɗannan su ne blueprint namu model da za mu koyi da su to duka suna sana'a suna aiki da ka ba laifi malami yana takarda ya je nemi aiki a jami'a ya zama lakcara ya koyar ko ya buɗe katafarin shago ya kasa kaya a yi ciniki ya saka ribarsa aljihu ya sai yan kajinsa ya kai gida a ɓararraka masa ya ci halal ɗinsa ba sai ya zo yana jiran 'yan siyasa sun ba shi kamama ba ko yana jiran alajiwa ne ka daɗe ba ka zo aka yi maka addu'a ba a'a in ya baka baka roƙe shi ba alhamdulillahi in bai baka ba je ka nemo naka kuma kuma ɗalibai sai kuma malaman ku hakuri lokacin da ka zo ka tarar da malam bayan ya je gona kenan kai ma ai kana tafiya kasuwa ka je ka nemo da haka ba wani laifi yayi ba dan ya je gona sai wani ya ce wai dan me yasa malami yake neman kuɗi ko abin da sauransu na taba haduwa da wani a banki sai ce "Ah, malam ashe kuma kuna zuwa na ce ai itatuwa ne mun shi yasa ba ni ruwan can ba wallahi tallahi a banki muka da shi wai har da kawo baki ashe kuma kuna zuwa Mana kai ma kana da kuɗi ta zo banki inda ban je na roƙe ka ba ai mu ba mutane bane ai in an janka a kofar gidan mai kuɗi kuma a zage ka ko kofar gidan ɗan siyasa su ɗau hotonka su nuna kar wani malami ya da wannan gaskanci Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu yadda zamu Allah ma kana tare da ni to mu je قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا tambaye ku ku bani lada ba kuma wannan wa'azi da nake dan Allah nake kawai ma as'alukum alaihi min ajr illa man sha'a wanda ya so a cikin ku ya riki hanya ta bin ubangiji ila rabbihi sabila um an yi wa'azi kaji kaga dama kayi ra'ayi kama hanyar bin ka da yi masa bauta wata ayar Allah ce wa ya qawmi la as'alukum alayhi ma'ala wani annabi yake cewa mutanensa ya ku mutane na ni ba ban tambaye ku kuma ni dukiya ba in ajriya illa ala Allah kadai Allah shine zai bani ladana naka ba wani jami'in gwamnati da ya isa ya biya kudin wa'azi ko faɗakarwa ba wani attajiri ɗan kasuwa da ya isa ya sa malami a aljihunsa sai mai da shi hankicinsa sai yadda ya ga dama ya yi da shi a'a ba a biya ladan Allah ne yake biya baraka wa ta'ala ila ya tafi da ila rabbi sabilan ay tariqan maslakan wa manhajan yaqtadi fiha bima ji'tu bihi yabo ta hanya da zai koyi a cikin wannan hanyar da abin da zo da shi daga nan sai mai cewa وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يكي وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغر ga Allah kaji karka da kudi a wajen wani karka yi ka dogara ga Allah alhayi rayayyen da baya mutuwa a cikin umurika kulliha cikin lamuranka ai kun mutawakkilan alallahi alhayy alladhi la yamutu abadan ka dogara ga Allah ubangijin da har abada shi baya mutuwa amma wal jinnu wal ya mutu da aljanu da mutane duk suna mutuwa duk wanda ya dogara ga wani ba Allah ba yayi kamu da kafar wala amma in ka rike Allah shine al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ka rike Allah gam wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina ga Allah kadai ya kamata ku dogara in ku ne mu'mini wallahi yan uwana ba wanda yake azurta ka in ba Allah ba kuma ba wanda yake talauta ka in ba Allah ba duk yanda yake fushi da gaba da kai in Allah ya riga ya daga ka fa sai kai sama kuma duk yanda yake so ya mai da kai mai arziki wallahi in Allah bai ga dama ba haka za ka mutu nawa ne wanda ubansa mai arziki ne na a zo a gani kuma ya ci da uban ya kwashi miliyoyin kuɗi wani yaro ya ce wallahi malam ban san ni iya adadin abin da na gada wajen ubana ba kamfanoni a kasar waje da gida najeriya gidaje da waye ga su ba mu da yawa amma yaron nan yana nan a matsayinsa na talaka saboda allah bai rubuta zai zama mai kuɗi ba haka zai yi ta cin kuɗin wasu su lalace saboda allah bai rubuta mai ba nawa ne uba zai haifi ɗa mai kuɗi amma duk inda ɗan nan yake so yake son ubansa bai isa mai shi mai arziki mai kuɗi ba sai dai ya bashi kawai ta baku lashi ya mika masa ya lashe ya daɗa dawowa sai ka ji ɗa yana cewa sai ka ji uba yana cewa ɗansa baba shi ne fa kai ne fa uban amma saboda ɗan yana da ƙara ba sai ka ji uban yana ce mai baba baba a turo mana kaza eh a yi kenan da kayan aiki ƙaramin yaro da kayan aiki abokin manya kenan abokin tafiyan manya da haka ka dogara ga Allah shine mai bayarwa wanda suke zuwa kabari suna neman arziki sun dogara da wani Allah sun yi asara Allah shine ad-da'imul baqi as-sarmadi al-abadi dawwaman mai wanzaje har abada yana nan baya karewa alhayyu alkayyumu rabbu kulli shay'in wa malikahu rayayye tsayayye ubangijin komai kuma mamallakin komai daga kame da Allah shine zukhraka wa malja'ak shine tanadinka kuma shine madogaraka shine duk duniya ake tawakkali zuwa gare shi wa yufza ilaihi in an firgita an tsorata gare shi ake komawa shine Allahu samadu wanda ake nufinsa da bukata duk wani mai bukata a duniya Allah yake nufata fa innahu kafika wa nasiruka wa mu'ayyiduka wa muzaffiruka Allah ya ishe ka shine mai karfafarka shine mai taimakonka kuma shine mai sa ka rabauta kamar yadda Allah yake ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai kare ka daga mutane malamai suka ce wannan ayar ita ce babban dalilin da ya tabbatar da har duniya ta tashi da za a yi attempting a kashe manzan Allah ba isa a kashe shi ba shi kam an kashe ne wasu annabawa annabi zakariya an yanka shi da wuka annabi haya shi ma an masa yankan rago da yawa annabawa an kakkashe su yahudawa a rana ɗaya imamu bagawi ya ce a wani wani zamanin da na annabawa ne a rana ɗaya yahuda sai da suka kashe annabi mutum saba'in da safe suka kashe su gaba ɗaya suka yanke su kuma da yamma suka tafi suka je suka ci gaba da cin kasuwa amma manzon Allah Allah ya saukar da wallahu ya asimuka minan nas Allah shine yake kare ka daga mutane sun yi sun yi su kashe shi ma da yaƙi kasuwa sun je gidansa suka kewaye gidan suka ce mu ga yadda zaka fita hijira Allah ya bayyana masa yace ina Ali bin Abi Talib yace gashi zo ka zauna a shimfiɗa ta in sun shigo su ganka ya zo ya zauna ya kwanta a shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi ta gaban su ya wuce ya fito yana karanta waje Allah min bayni adim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yusirun sun makanci haka ya wuce ta gabansu ya ɗebi ƙasa ya watsa musu ya basu da goge fuska tuntuni ya wuce sai da suka daɗe har sun fara gengeni su yana faɗuwa sai wani yace, ce kai ya kamata mu zukarin mutumin nan ba suna shiga gidan sai suka tarar da aliyu a kwanci a kai ina mahmud ya ce masa san inda yake ba ka duba kafiri da kafirci da yake ba shi aliyu shi ne target ɗin ba sai ba su kashe aliyun ba ina yake yace ban san inda yake ba kaga wannan yana nuna kenan a babi na security ko da ka san wani inda yake aka tambaye ka ina wani yake in kace baka san inda yake ba baka yi laifi ba don kare ran wani kar ka zo gaja ana nemo wani ka ce a yanzu ya fita yayan <laughs> ba ba. neman ta suke za su kama shi ko za su yi mata illa kai da yake ka da lissafi ba a yi sai ka ce ya dan fita ne ina ya je a ban san inda ya je ba gaskiya kana yi kana dan kula kai ma an ka samu gurin tserewa da tsere wallahi wallahu ya asibuka minan nas lalle Allah shine ne kare ka daga mutane Allah nan ma me Allah yake a gaba الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا ألا تسبح بحمده كي تسبيه كان أيوة الله بوديا أبن دعيك نفي اقرب بين حمده وتسبيحه كهذا أبو قلابين إبادة كان بوديا وعلا كان سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله والحمد لله وأن الآية التي تسامد هنا الذكر وسبح بحمده subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah alazim subhanallah bihamdi subhanallah alazim subhanallah bihamdi annabi yace duk wanda ya sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wannan guda biyar an yafe mai zulubarsa gaba daya كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله Subhanallah سبحان الله العظيم kalmomi ne guda biyu masu saukin fada akan harshe khasifatani ala lisani habibatani ila rahmani Allah yana son su saqilatani fil mizani suna da nauyi a sikeli duk wanda yake yin su zai cika mai sikeli subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim zikiri mai daɗi zikiri mai sauki zikiri mai cika mizani zikiri mai cika sikeli to a wata riwaya duk wanda yake subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi 100 duk zulubin ka an yafe maka wasabbih bihamdi kai tasbihi tare da hada godewa da Allah shi sa manzon Allah ya kasance na cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika hadisi imam bukhari da muslim yana yawan wannan zikiri subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika lahu al-ibada wa tawakkal ka yi ikhlasin ibada ga Allah kuma ka dogara gare shi kamar da Allah ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila kuma Allah yake fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta wa Allah ka ta sallah ka ta azumi ka ta zikiri ka ta dogaro ga Allah kar ka dogara ga wani wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira lalle Allah tabaraka wa ta'ala da ilmin sa attam cikakke wanda la yakba alaihi khafiya babu wani abin da yake koya ga Allah kwata-kwata wala ya zubu an zarra ko misqal zarra misalin kwayar zarra baya koya ga Allah to shi ya fi kowa sanin laifin bayansa kuma shi ne mai ba da labari kan duk zunubin da bawa ya yi allazi khalaqa samawati wal arda ne Allah ya halicci sammai ya halicci ƙasai kenan duk abin da ke cikin sammai da kasai Allah ya sani Shi ne alhayu ladhi la mutu, rayayyen da baya mutuwa al khaliqu khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu mahalicin komai kuma ubangijin komai wa Maliku kuma mallakin komai wanda da kudurarsa da mulkinsa ya halicci sammai guda bakwai firtifa'iha wattisa'iha a ɗaguwarsu da kuma faɗinsu gaba ɗaya ya halicci al'arzina saba ƙasa guda bakwai fi sufuliha wa katafatiha a ƙasanta da kuma kaurinta duka Allah ne fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida kacal sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duka Allah tabaraka ta'ala shi ya halice su a cikin kwanaki guda shida kawai sannan su masawa alal arshi kuma Allah ya dogara ya daidaita akan al'arshi istawa ana nufin daidaito ar-rahman shine Allah ar-rahman fas'al bihi khabira ka tambayi masani akan sai baka labarin shi waye ai ista'alim anhu man huwa khabirun bihi nemi ilimi akan Allah tambayi malamai su gaya maka waye Allah shine fas'al bihi khabira man huwa khabirun bihi alimun bihi masanin Allah da zai baka labari akan Allah je ka tambaye shi sannan kuma fattabi'u wa bihi ka bi wanda ya gaya maka Allah kai koyi da wanda ya nuna maka Allah kuma an sani cewa ba wani a duniya da ya fi sanin Allah sama da wanzan Allah da ka fas'al yi kabira kana so ka san waye Allah tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salawatullahi wa salamu alaihi sayyidu walad adam ala al-islaqi shugaban nan adam sake ba tsaidi fi duniya wal akhirah a duniya shine shugaba kuma a lahira ma shine shugaba Muhammadu dan Abdullah alladhi la yantiqu anil hawa wanda baya magana akan son zuciya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyul yuha annabi baya magana akan ra'ayi da son zuciya duk abin da yake faɗa wahayi ne daga Allah fa ma qalahu fa huwa al-haqq abin da annabi ya faɗa akan Allah shine gaskiya wa ma akhbara bihi fa huwa sidqu abinda annabi ya ba da labari kuma shine gaskiya wa huwa al-imamul muhakkamu shugaba kenan mai hukunci abin hukuntawa alladhi idza tanaza'a an-nasu fi shay'in wajaba raddu tanza'uhum ilayhi wanda in mutane sun yi jayayya wajibi su mai da jayayya su zuwa ga manzo Allah sallama fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu fama wafaka aqwalahu wa af'alahu huwa al duk addinin da ya dace da maganganun annabi kuma ya dace da ayyukan manzon Allah to wannan addini shine addinin gaskiya wa ma khalafaha duk zance duk addini duk shari'a duk wata ibada da ta saba wa abinda manzon Allah ya zo da shi to fa huwa mardudun ala qa'ilihi wa wannan abun abun jiyarwa ne ga wanda ya faɗa da wanda ya aikata kuma ka'inan man kana kuma kowaye shi Allah ya kafa mana doka wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani in dai a cikin addini ne to hukuncin su izuwa ga Allah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangijinka ta cika gaskiya da kuma adalci ai sidqan bil ikhbari gaskiya wajen bayar da labari wa adalan fil awamiri wan nawahi kuma adalci wajen umarni da hani ba addini na adalci irin addinin musulunci fas'al bihi khabira duka wannan baka sani ba je ka tambayi wanda yake ya fi ka ilimi ma akhbartuka min shay'in fa huwa kama akhbartuka khabir shine wanda zai ce da kai dafa abin da na gaya maka to yana nan kamar yadda na gaya maka wato babu gudu babu ja da baya abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya mana afuwa Allah ya ta aljanna makomar wa subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته